yau lahadi 17 ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da takwas daidai da sha 14 ga watan mai shekara ta 2017 wannan shine kasan na sha ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin algulu fit takfir bayna ahlus sunnati wal jama'a وغلات الشيعة الاثني عشرية ولفا خالد بن أحمد الزهراني الباحث المتخصص في شؤون الفرق والمذاهب المعاصرة عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية gabatarwan fadilati sheikh al-doktor muhammad bin ibrahim as-sa'idi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi jama'ar annabi a kashin gaskiya wannan muƙaddima da shimfida da sharan fage da ashehu sa'idi ya yi abu ne mai matukan muhimmanci ga rayuwar wallahi al'adai kuma sai bayanan shi sun zo ƙarshe za ka gane inda ya dosa a yanzu mun gane cewa yahudanci da tunanin yahudu shi ake son ya jagoranci duniya da al'umman duniya haka ne abin da aka tsara kenan da kuma baraka ji yanzu tsarin ana son har a shigo da shi cikin masallatai zaga shi kuna sallah amma huyuniya kuke yi kuma kuna bin talmud wallahi malam ga ka da gimu da ɗagaggen wando da ƙur'ani da asuwaki da sunna da komi amma wallahi talmud kake aiki da shi ga ka siffan mutum halinka na dabba ne haka suke son su mai da kai mutum mutum sosai ashe mutum mutumi ne مالك شي ومن طبيعي أن يستفيد الصهيون من الصهاينة ويت ويتبع ذات خططهم وآلات نجاههم يتي ومن الطبيعي أبن يا طبيعي أن شيء أن يستفيد الصهيون آه، آه، الصفويون الصفويون الصفويون من الصهاينه su waɗannan wasu zaɓaɓɓun ƙwararru ne masu tunani aka ciro su daga su a sahayina ɗin ma'ana zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu wanda su waɗannan zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun aikin da za su yi shine su bibi tsare-tsaren da waɗancan magabatansu suka yi su mai kwaskwarima da zai daidai da al'umman wannan zamani da kuma tunaninsu da yadda za a farauci hankulunsu da nazariyansu a zare masu na shari'a a su na yahudanci wayat ba'u za ta hutatihim ta yadda za su riƙa bin asalin take-taken waɗancan na farkon wa alaci na jahihim sannan za su bi kayan aikin da zai kai su zuwa ga cimma nasara da gacin abin da ake son a cimma ku wannan tsari na yadda waɗancan shekara 120 ya wuce suka tsara yadda za su yi nasara ko to waɗannan ƙwararrun nasu wannan matakan suke bi na yadda nasarar za ta tabbata amma a kalli tsari kaza da suka yi a wannan zamanin ba zai karɓo ba sai an mai ma sai an mai cin baki da gyaran fuska to sai su yi yadda wannan tsarin zai karɓo to abin da aka zaɓo wasu zaɓaɓɓu kenan na musamman shi za ga yanzu ana tafiya sai a ware wasu mutane ce ku ne zababbu madadin su yadda su zababbun ne sai su koma su zama gama garin mutane daga ran da suka zama gamagarin mutane asalin tafiyan za ta kai kasa da waɗannan su ne ake da aminci da su kuma jin da suka zama kun da matsala kenan mala ya ce farafa'a a safawiyyun maslahi takfir to su wannan asafoyon da aka zaɓo to kawai sai suka kawo tsari na kafirtarwa liyas na minhu rasasa saboda wannan kalman kafiri ko kafirtarwa ya zama wani makami nasu zatiha allati sana'aha aslafahum wanda tun magabatansu na farko suka kirkiro wannan asahayina waɗancan 'yan sihiriyun na farko to zaɓaɓɓunsu to su ne suka ce cin da harkan nan ta addini ce ita kuma harkar addini ba ta rabuwa da kafirtarwa da fasikantarwa da sauransu to dole wannan harkan a shigo da ita kun gano wannan to sai suka ɗauko kalman kafirtarwa sai aka zo da shi yanzu kaga daga daidai nan wajen ka gane abin da malin ya ce guluwu takfir al-guluwu fi takfir baina ahlus sunnat wal jama'a wa shi'a al-isni ashariya to sai aka shigo da wannan a ciki kene yanzu shigo da wannan kafirtawa na kafirtawa na kafirtawa na kafirtawa ne asali daga ina yake daga as na yake to yanzu misali kowa musulmi ne ba kowa ne musulmi ba za ka lokaci kamar yadda muke cewa gulatu a kafirai ne haka yake So kuma suna cewa duk ahalu suna kafirai ne ba haka yake ba amma me zai sa wancan ya zama haka wannan ba haka ba bayani ne zai sa kuma za mu zo za a yi muna tare da malamin nan muna gudanar da addini tare sai aka kalli zaman shi da ni to addinin musuluncin zai ginu wanda ko an waye gari ba ni to zai iya gudanar da wannan abin ba da matsala ba to sai a ware shi an gan shi da ƙananan shekaru da ƙarancin gogewa da wayewa to sai a yi mai barbaran tunanin wane fa kafiri ne wane fa ba daidai yake ba mun gano wannan da ke ku yana nan tun yana kyama yana kokarin ya bada uzuri gaba ɗaya kawai sai ya talakin kalmar kafirci gare mu kawai sai ya balle sahayuniya ne ko da bai iya fitowa karar ya ce kafiri ba to alamun abin da ya kafirta ku zai tabbata za ku zo ku ji a cikin bayanan nan duka kinin yanzu kana tafi za ka riga gane cewa kai suwa na fa ba fa aƙidan musulunci suke ba sahayuniya suke yi Allah shi kyauta liyatlaqoha ala osu kullu man adahum za su yi amfani da wannan kalman na kafartarwa akan duk wani mai adawa da su filfikari wale wal a wajen tunaninsu da kuma aqidansu yanzu sufaye duk mutumin da ya gane sufanci ba daidai ba ne, tintini suke kafarta mutane ba ku sani ba sa ce wane meye munkiri ne mun gane wani munkiri ne kalmar munkiri ai wani kafiri ne abinda suke nufi kenan to kuma sufanci gaba ɗayan shi addinin suhuyuniya ne sau da akwai sufanci na gaskiya zamanin annabi to da suhuyuniya suka ga wannan sai suka shigo da jahiliya sai suka gurɓata shi sai suka zuba nasu to duk wanda ya gano wannan sufancin ba shi ba ne sai su ce mashi mai ya ce mashi munkiri shi an ci gaba ɗayanta suhiyoniya ne addinin yahudanci ne da aka kirkira ta hanyar abdullahi ɗan saba duk wanda ya gane addinin ba gaskiya ba ne sai ce mashi nawasib nawasib kalma ne na kafarta ka jama mun gano wannan da kyau ku zai wahala ka ji sufi na amfani da kalman kafiri amfani da kaza za mu tattauna wannan fakana abrazu khusumihim to sai zama su waɗannan yahuda 'yan suhayoniya waɗanda suka fito fili waɗanda suke karawa da su gaba da gaba wa ashadduhum alaihim kuma waɗanda suka zama sun ciji masu sun gagare su sun tsananta masu wajen mukawamantansu su ne ahalus sunna a duk duniya tun da aka fara addinin suhuyuniya babu waɗanda suka zama musu ƙarfan ƙafa a dangaren bakin tulu irin ahalus sunna mumassili na fi a shaddihim waɗanda suke musalta su da cewa masu tsananin ta tamassukan bi manhajil jilil awwal wai su suna son su yi da tafarkin magabata na farko ne min jumlatin risala al'ilahiyya su suna son duk wani saƙo na Allah da aka saukar zamanin annabi to su da wannan za su yi aiki ilan nasu ajima'in kuma saƙon da aka aiko mutane daga Allah baki ɗaya to wannan za a ɗauko kar a canza da komi kisa wancan buzin da ke cewa za su tsatsara yadda za a addini kwangilan suhuyuniya ya ɗauko ta lokaci kwangilan suhuyuniya ne wahum man yutlaqu alaihim al-yawm maslahi as-salafiyyin sune waɗanda a yau ake kiransu da salafiyya hisa a duk duniyan amerika da ingila da faransa da yahudu da kowane matsiyaci a duniya ba masu haifan mai da matsala sai 'yan salafiya yau sufaye ba su da matsala sai 'yan salafiya shi'a ba su da matsala sai 'yan salafiya wadanda ke suna da ƙarya ba su da matsala sai 'yan salafiya kaga ta 'yan iskan gari ba su da problem sai 'yan salafiya ɗan salaf ɗin nan yayi ka san su kun gano wannan da kyau ko 'yan mata ne masu raba kafa ga ta kamar mutu ne kirki amma ƙasar iska ce ba ta da problem sai wa sai 'yan salafiya so an gurɓata su da suhuyuniya an gurbata su an ɓata tunaninsu an ɓata komi nasu فبدأت al'ilamiyya a safawiyya to sai aka fitar kun zan nace maka akwai zababbi ko ba wa mutane kaɗai zababbin ba an yi ƙoƙarin kafa wasu jaridu da gidajen rediyoyi da gidajen tv na musamman da aka sawa mutane sansu da karbuwansu sa daga cikin da za a yake da su yanzu ana cewa an gani a cnn wani ji yake da kasan mala'ika jibril ya saukar da shi ana cewa an gani a jarida kaza wani gani yake da kasan san ƙor'ani ce haka ne to sai suka fara amfani da makaminsu al'ilamiyya na yada bayanai ta hashudu amaliha wanda suke tattaro masu kayan aikinsu na yaya za a ɓata salafiyanci lijiyar takfiri muradifan salafiya sai a ce to su 'yan salafiya su ne masu kafarta kowa kinan sauran gama garin mutane za a sa masu mai kyaman salafiya to ana nan sai aka zo sai aka samu wasu sai aka bata tunaninsu sai aka ce ku alka'ida yan sauran gama garin mutane gaba ɗaya za su ga duk wanda ya kama ta farkin salafiyanci ga kuma wasu an bata su an mai da su hawarijawa an ba su makamai suna kashe mutane ba gaira ba dalili sai a ce kuma su ne an gano wannan da kyau ku da waɗannan 'yan salafiya sun mu waɗancan ba gaskiya ba ne sai aka ɗauko is nan da nan sai suka ce sun kafa islamic state tsammanin suhayuna eh, jama'an salafiya na ko'ina za su fito ce eh jama'anmu ne jama'anmu ne kun gane wannan sai a bisa a garuruwa duk a kashe su sai a ce dama su ne waɗancan masu kashe mutanen sai gaba ɗaya jama'an salafiya sai suka tawa suka ce ba mai da su ba ƙarya suke yi waɗannan al-shabab ɗin waɗannan hezbollah abu sayyab boko haram da duk waɗannan hayaniyan an kirkire su ne saboda wannan ba don a ɓata salafiyanci so da suna da ƙinin babu addinin da ke matsala addinin da annabi ya zo da shi kuma ake san addinin ya kai ga al'umma sai salafiyanci ya za a bata shi shi ne sai ka zo da wannan musiba na attakfir mala ya ce wata rojul hazil ma'ana tamhidan lijali haƙiƙa fi azhanil ibad sai ake ƙoƙarin yaɗa wannan ma'anan kafirtar da jama'a a matsayin shimfiɗa da sharan fage tun abin a baki ake faɗin shi sai aka mai da shi ya zama haƙiƙa a cikin tunanin al'umma la tuqbalun naqash wanda bai daukan wani canji in ba haka ba ki zana ganin yaro yana shiga gidansa aga ya dan bar gemu ya bar kaza sai baban shi kira shi to kai ma ka fara kafirta min ni <laughs> ya yace baka kafiri ne jawabin gano wannan da kyau ku an sa mai wannan tunanin har ya zama ɗabi'an shi da addinin shi yana ganin ahalus suna to ka kafirta shi an tsorata mutane da wannan shi yasa sufaye da yake suyuniya tsantsa suke yi zaka ji kullun kartaginsu yana yada banda kafirta musulmi banda kafirta musulmi wannan abin su ake ya shiga cikin zukatan awam cewa kana kama sunna to kafirta musulmi zaka yi shi ko ya san yana masu kwangila ko bai sani ba shi dai kayan aikinsu ne mun gano wannan da kyau ku kayan aikinsu wanda idan da za a tara 'yan ɗariƙun najeriya duka waje ɗaya ku a zo a yi masu bayanin mecece ɗariƙa a ce duk wanda ya dada ɗariƙa ya koma nan duk wanda bai dada wannan abin a matsayin shi ne ɗariƙa bai tsa inda yake ina muku rantsuwa da Allah ba za a samu 'yan ka mutum dubu ɗari ba a duka najeriya duka dubu ɗari ba za a samu to sauran da ke gani fa awam ne wanda aka sa cikin hairan cikin ɗimuwa suna ke sun irin waɗannan hayaniyar a zuba musu yanzu yana daga cikin ɗariƙa ne wanda abdu inyas ya fara bayyana ta ƙarar a kano za su taka annabi su zagi allah su ce ma barhama allah ne su ce kaza ne yanzu da allah ka je masallacin unguwanku ne yan ɗariƙa ka ce da allah duk wanda ya yi da barhama allah ne ɗaga hannu wallahi inda ɗan ɗariƙa zai ɗaga daidai yake da ka tara ahalu suna ka ce duk wanda ya yi da annabi muhammadu banzan allah ne ɗaga hannu za a ɗaga <laughs> ina fatan mun gane za a zagi annaba karara to ɗariƙa kenan to kaje ka tara yin ɗariƙa duk gaya maso nan ba za su yadda ba to wani ta ce asalin ɗariƙa to sai ga in aka fito da wannan to mutanen ƙasan da yake su ne mafi yawa gama gari ne awam ne to ba za su shiga ba to sai aka ce kun izala suna kafarta ku so da ku namu ne suka ce to amma fa ba san abin da suke bi ba to hayuniya kenan hankaka mai da dan wani naka. sai aka amfani da kwakwalensu yadda ko da gobe da jiba da gata an zo masa da gaskiya to cin da wannan karyan an ƙoƙarin mai da shi ya shiga zihin ɗinsu eh shi ganin ba su obadi ba su ana kafarta su an ce ka yadda salatul fata fa alkur'ani zai ce uzu billah ba wanda zai faɗi wannan amma sai gashi ana waka ana faɗi lokacin da ɗan gidan malam usman ya zo ya zagi inyas a garin nan shehu ɗan aljanna shehu ne ɗan wata shehu ne ya zo a hakikanin ɗan banza kuntuna manyan ɗariƙa na garin nan taro suka yayi shugabansu yake cewa in ka so ka zagi allah ma in ka so ka zagi annabi ma ku ba romu amma kakka sake ka zagi shi in yasu ina nan da shi a kasat <laughs> duk wanda ka so ka zaga ka zaga amma kakka zagi in yas me yasa suhuyuniya ce kaga Allah da annabi ba abin da ya da fa wasu ake magana ba fa da yamaranci da naka ce ban je inugu ba kun gano wannan da kyau ko da hausa ne ake yi da zazzagancin zazzomo kuma su ne ina fatan mun gane ba zaurance ba ba karin magana ba kuma kai ma in na sa maka haka zaka ci kuma aka gayyaci malam usman din yake zuwa dan nashi yake zuwa to su abin da suke cewa wannan maganar akwai waɗanda ba su gane ba bai kamata a rika fito da maganar hakika cikin awam ba <laughs> yana dan da hausa ba amma gaje ka samu yan dariƙan da aka riga aka ɓata tunaninsu ko ka sa masu wannan ba za su gane ba shine mala yake cewa wata ruju li hazal ma'ana tamhidan li yi haqiqa hayaniya ne amma an sa masa shi a matsayin shimfiɗan su har ya zama shine asalin gaskiya fi azhanil ibad la tuqbalu naqash duk abin da zaka zo masa da shi kace wancan ba daidai bane ba su karba ba wa inda ha lan taquma fi dhannihim li hazal manhaj qa'ima su a tsammanin karerayen da suka cika da'awan sunna da'awan salafiyanci da shi to da'awan manhajin ba zai taba tsayawa ba walan yakuna lahu fil alamin qabul kuma jama'a ba su karbe shi ba gano wannan da kyau hatta satamba 11 an ƙirƙire shi saboda faɗa da sunna da salafiyanci ne wallahi a lokacin ne amerika ta hana ƙasan saudiya taimaka ma ƙasashen musulmi wajen gina makarantu da masallatai da ababe da yawa suka ce wannan shi ma ta'addanci sun makara ba san annabi ya ce ta'ifa mansura zamani ba zai gushe ba allah yana tada su yana jaddada su ko da wani ya ce ya gaji ya fita ku Allah zai tada wani matsalin yanayi da zamani da mu'amala in kai dan salafiya ne bai canza ka kana canza to da ƙarya kake yi sun jahilci wannan yanzu wanda ya ce yana ɗariƙa ko ka samu mai aiki a abuja ya samu kuɗi ka gani in ka je ka tambaye shi ya labarin ɗariƙa ya manta haka ne amma ka je ka samu ɗan salafiya ko me ka bashi zai canza yanzu ka je ka samu ɗan ɗari ka za ya koma sallah masashin in izala bai dawon ba saboda wannan abin da aka mai dama ba gaskiya ba ne wani dalili ne amma diyin da ɗan izala ya lalace ba za a gan masashin in inda ba mun gano wannan da kyau ku wala ba zai ji ba duk yanayin da ya canza in mayarsa inda zai salla to zai kirkiri masallacin a gidan shi inda dan izalan da gaske ne mala ya ce wa huna ya ati kitabu sheikh khalid zaharani kun ga daga daidai nan ne to littafin khalid zaharani yake bayyana hakikan abin da yake fada kan shi kun gani aqidan suhuyuniyya ce da ta kakkafa wasu aƙidu ta don fada da da'awa salafiya don kafarta jama'a to wannan littafin ya zo ya kada ya tonin silili yanzu kun gane manufar littafin ku yanzu wannan littafin idan kasan isra'ila suka san muna karanta shi za su iya amfani da ko nawa ne su hana ku zuwa za su iya amfani da ko nawa ne su sa in daina karantarwa in mun ki za su iya kashe mu duka sau da yanzu wannan makawamantansu ne ɗari bisa ɗari da fada da su kaca-kaca da tona masa asiri da tona ma 'yan barandansa asiri an gano wannan saboda in ka saurari jawabin donald trump tun kafin ya zama shugaban kasa maganganun da ya faɗi kan saudiya bai faɗi kan kowa kama haka ba yaba wa ma iran ya riƙa yi haka ne iraniyawa sai murna suke yi har yana cewa zai mai da saudiya kamar saniya su ya tatsi ta sannan ya yanka ta ni bai faɗi wannan ba abin na damunsu ne a rai sun ɗauka saudiya ne ke yada da awon sunna da salafiyanci ba san allah ba ne ko da saudiya za ta daina ko wallahi azim ba za su iya fada da wannan tafiyar ba mun gani wallahi ba su iya ba abdul-jabbar ba ne a wani kasar da ake yawo da shi ana yada kafofin yada bayanai na zamani yake fadin cewa idan ya je ya ga a madina 'yan wahabiyya suna karnakancin tattare jama'a daga shugaba sallallahu alaihi wa sallam ce sai ji zuciyar shi na harzuka sai ya ji shi ya tashi sama gaba daya ma a lokaci ɗin ya tuna allah baya komai sai da hikima sai ya ji gaba daya an warware mai ya sauka ya ce saboda wannan hadisin ne da annabi ya ce allah karka sanya kabari na wasanan yi obat karka sanya kabari na ya zama gunki da za a bauta ma ya ce da haramai ni a hannunmu ne mu sufaye da ba sha'ani ya ce da za a yi shanya ni yadda ake so na shirka da bida'a ce amma sai Allah ya ba wa habiya kana son yin shirka amma ba zai yiwu ba <laughs> kaga yanzu wa shahida shahidun min ahaliha ya tabbatar da mu ƴan wahabiya ba ma shirka ba ma bid'a alhamdulillah da bakin shi in kana son tura ma zan tura baka. <laughs> wallahi ba la yace in mu ne ƴan dariku yace wallahi ba sha'ani za mu samu rana ne mai tashanya yace amma ƴan wahabiya sai Allah ya danka kasan a hannunsu dan ya hana shirkan kalli da Allah maɗaukin sarki yake matsa makiya Allah suke maganin da suke yi wannan zai sa za mu zo karatun hikima jama'a za ku zo za ku ci ko wanda za mu yi kafin azumi ko wanda za mu yi cikin azumi ko Allah da shi ne mafi sani za ku zo ku ji littattafan 'yan shi'a da kansu suka ruwaito cewa 'yan shi'a ne suka kashe husaini da bakin da harshe na su halal baitin kuma alittattafan shi'an ku ji inda sayyidina na da bakin shi yake tsine ma 'yan shi'a albarka har za ku zo ku ji sayyidina ali yana cewa da za a iya yin canji kamar canjin zinare da azurfa ka ba da zinare a canza maka da azurfa ko ka ba da azurfa a canza maka da zinare ya ce wallahi da zai so ya ɗebi magoya bayan shi mutum ɗari mu'awai ya ba shi magoyin bayan shi ɗaya ci sauro waɗannan mayaudara ne makaryata ne maha'inta ne macuta ne marasa gaskiya marasa amana haka sai na ali kwatanta 'yan shi'a da shi kuma yana ce na balaga gano wannan don shi kan shi khalifan baro a yana kan da na hajjul balaga ko bai karanta yana ciki kun gano wannan da ke ku to a cire khalifa mujaddaji to amma rakibu baro na fata mun gano nan da kai gaskiya burote bai kyautata ma mujaddadi ba don wani lokaci na kallo wannan harka sun ce duba iya samun mutum hudu su dauke shi ma misali dole sai an sa shi a wani abu don allah ba a sa shi a kwangiri don allah jama'a ko kuron ruwa baro ba don allah jama'a don allah jama'a baro ka ina lillahi to amma abin ya yi daɗi wallahi subhanakallahumma bihamdik ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum